Masu sauraro Assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jain ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo motar ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na talatin da tara na kundin mulkin ƙasa. tun jiya dai wasu rahotanni ke yawo da ke nuna cewa tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya leka jam'iyyar APC har ma ya sayi fam ɗin takarar shugabancin ƙasa. sai dai kuma wani martani da Jonathan ɗin ya fitar ya bayyana cewa ko kusa ko alama babu ƙanshin gaskiya cikin wancan batu yayin martanin nasa Goodluck Jonathan ya ce ba zai taba kome cikin jam'iyyar APC ba domin kuwa ta gaza yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a don haka komawarsa APC tamkar cin zarafin siyasarsa ne tun a baya dai an gano yadda wasu ƙungiyoyi suka ringa kiraye-kiraye ga tsohon shugaban kan ya koma jam'iyyar APC tare da yi mata takarar shugabancin ƙasa ko da dai a jiharsa ta bayelsa jam'iyyar apc na cewa kofa a buɗe take ga goodluck jonathan ɗin idan har yana da buƙatar shigowa cikin jam'iyyar jam'iyyar apc dai musamman a nan kano da rikici ya yi kamari wanda har ta kai ga wasu jigajigan jam'iyyar sun fara neman mafita ta hanyar sauya jam'iyya ko ma dai zama kan katanga har zuwa lokacin da makoma za ta bayyana a zahiri haka abin yake tun bayan da gwamnan Kano ya bayyana mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi Honorable Murtala Sula a matsayin magadansa da zarar ya kammala wa'adinsa a shekara ta 2023. Siyasar jihar ta ƙara ɗaukar sabon salo musamman da wasu ke ganin mai faruwa ta riga ya ta faru game da magajin waccan kujera. Wasu rahotannin ƙarƙashin ƙasa ma dai na nuni da cewa tuni tattaunawa ta yi nisa tsakanin ahalin ji sabon da kuma madugun jam'iyyar nan ta NNPP duka dai domin nema wa kai makoma a babban zaben da ke tafi na 2023 ko da dai gabanin mu je ga wannan dambarwa bari mu duba wancan batu na magajin buzun baba ganduje inda tsohon kwamishinan raya karkara honorable Musa Iliyasu Kwankwaso ke cewa an ɗora ƙwarya a gurbinta. Kamar yadda na faɗa maka cewar ga ra'ayina amma muna jiran ra'ayin gwamna yan jaridu ma suka tambayi murtala yace ga abin da na faɗa yace shi ma duk abin da gwamna ya faɗa shi ma ya amince Ba alhamdulillah a yau da girma gwamna ya ro da dukkanin wani mai ruwa da an yarda a karkashin jagorancin sa an tabbatar da gawuna da murtala gawuna gwamna tala mataimakin gwamna saboda haka wannan abu da mu da wanda muka taho da namu an haɗe an yarda za kuma a zo a ci gaba da aiki a faɗin jihar Kano insha Allah. Duka shi ya amsa kiran gwamna Abdullahi kowa da kowa duk wani mai ruwa da tsaki a ya yarda da hukuncin da aka zo da shi na a sa gawuna a gwamna murtala a mataimakinsa kuma za mu yaki kuma duk wanda kake bukata a cikin su kai kokari ka tafi karamar hukumar ka da mazaba ko ina ka nemo musu kuri'a ba faɗa na cikin gida ko wani igayawa na magana ko ai ma kallo na banza wannan duk yan jagaliya ne suke wannan da aka zo jagora ya fito da shi to sai a dora a tabbatar da shi domin a ci gaba da dora abin alkhairin da mai girma gwamna da ta Umar Gandu ya yi komai ya tafi daidai ko mai girma gwamna shi ma ya fito takarar sanata kuma zai ci zaɓe insha Allah ana samu wasu suna ta da kayan suna barin jami'ar suna kuma wata jami'ar wannan na faɗa shekara guda za a yi ta fita wayannan su fito wayannan su shigo ba zai firgita mu ba ta dai idan ka fita ka je gurin kwankwaso to nan ma za ta cika ikoru kowa su sake tafiya wata a can ma su shiga su faɗi Allah ya da APC za ta tsohon kwamishinan raya karkara kenan honorable musa iliyasu kwankwaso kuma hatta su kansu mabiya gwamnatin irin su labaran mai aski cewa yake gwamnatin ta yi dogon nazari yayin wancan nune tabbas abin da mai girma gwamna ya da mai girma ɗan sarki jikan sarki suka yi da shauran so gaskiya sun yi dattaku sun kuma yi abu na hangen nesa kuma mai ma'ana domin ɗauko dr nasiru yusuf gawuna a matakin gwamna kuma ka ɗauko murtala sulan garu a matakin dufuti gwamna wannan ƙwarya ta zauna daidai inda ake so ta zauna domin a Kano Santaral ba ka da wanda za ka fito da shi ya kwalliya kowa ya yaba sai gawuna in ka tafi kuma barin can ta arewa ita ma murtala su garo shi za ka ɗauko ya kwalliya a yaba. Ba ka ganin akwai inda gizo yake sakan wajen cin zaɓe? To ai wajen cin zaɓe dama alhamdulillah abin da muke nufi a zaɓo mutanen kirki sai kuma mu roki Allah ya ba mu nasara 2023 a kafa gwamnati. Hakan ba zai kawo rabuwar kai ba a jam'iyyar APC duba da akwai mabukata da yawa. Ai duk mutumin da ya yake da burin a ciyar da al'ummar jihar Kano gaba idan aka zaɓo mutanen kirki ko da yana takara sai ya saranda ya ɗebo kayan aiki ya bayar a zaɓi waɗannan mutane domin a ciyar da jihar Kano gaba in har jihar Kano ce a gaban mutum. In ka ji mutum yana fita daga jam'iyya to dama sa ce ba buƙatar al'umma ba. Mu kuma irin waɗannan mutanen Allah ya raka taki gona sannan ina kira ga mai girma gwamna duk ɗan majalisar tarayya ko kuma ɗan majalisar jiha ko kuma ciyaman wato to duk wanda ya da kyau zai ga da kyau kuma mun san fa masoyan mu in ka taimake mu ka sani mun sani ba fa wai taimakon dubu talatin dubu uku ko dubu goma ba a'a ka gina mu mu samu ci gaba kowa mun san yaya aka yi aka zo mun san yaya aka yi aka fara mun san yan antifati a baya don haka a jira mu za a ji labaran mai aski hayaƙi fidda na kogo kenan a tsakar gidan jam'iyyar apc ko da dai hasashen wasu mabiya apc bai wuce komai tsakar gidan jam'iyyar nnpp ba lamarin da injiniya Hussaini aliyu kofar kabuga ke cewa jajircewar madugun jam'iyyar ya sanya ake tururuwa zuwa wurinsa tare da yi masa kyakkyawan fata a zaben 2023 in Allah ya yarda ƙarshen masifar da aka kaga wa ɗan Najeriya ta zo ƙarshe da yadda ƙarfin ikon Allah wace irin masifa aka kaga wa ɗan Najeriya alhaji ga masifa kamfanin iri-iri rabon ɗan Najeriya da shiga farin ciki tun 2015 har yanzu kullum ukuba ta yau daban ta gobe daban. Amma ba da ku aka tallafa aka kawo gwamnatin ba kuka zo kuna kuma cewar ba ta yi ba. Ko a mafarki aka gaya wa ɗan Najeriya irin wannan rayuwar zai billahi lazi la ilaha illa hu ba zai taɓa zaɓen wannan gwamnatin ba. Amma ku duba ku ga halin da ita kanta duniya ke ciki kusan za a iya cewa tattalin arziki gaba ɗaya ta barbare. Za ku yi gwamnatin uzuri ba? Babu wata duniya ko da kake ganin mu a haka muke rayuwa billahi lazi ba haka halittar mu take ba. Idan kana musu ka ɗauko ɗan Najeriya da ya tafi wata ƙasa ya wata hudu ka ɗauko mu da muke rayuwa a nan gurin ka zo ka auna sai ka tabbatar da cewar ba haka halittar mu take ba amma misali ai a iya cewa akwai wasu abubuwa kuma da gwamnatin ta wanda ya kamata a yaba mata ko alhaji wannan gwamnatin babu wani abin ya ba sai dai fallasa menene a ciki kullum ana cewa ana yi maka gyara a takarda ana taimaka maka a takarda amma kai ainihin jikinka ba za ka gani ba saboda haka dan Najeriya ka kula jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari in Allah ya yarda wannan matsalar da muke ciki za ta zo ƙarshe ta sanadiyar injiniya Muhammadu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso saboda ya yi a Kano mun gani. Kano fa ba Najeriya ba ce saboda ya mulki a Kano zai iya zuwa ya rike Najeriya. Alhaji da ka tara masa kasashe idan sun kai guda ɗari sai ya iya tafiyan maka da su akan abin da ya dace. Da haka ne zan yi amfani da wannan dama na kirawo mutanen Dala na sanar da ku sakon Alhaji Basiri Cediya, Ciyaman Cediya Najeriya Limited ya ce na faɗa muku kar ku sake ku ƙara kiwon makahon doki in Allah ya kai mu 2023 ku ɗauko mutum nagartacce wanda ya san mutuncin ku ya san ci ciwon abin da yake damun ku Alhaji Ibrahim Ali na Madidala a kujerar majalisar tarayya karamar hukumar Dala. Ba wai ga injiniya Usaini Aliyu kofar kabu ba shi ma dai komar da Hassan Uba dawakin kudu cewa yake ya zama wajibi su jinjina wa sanata Rabi'u Musa Kwankwaso bisa jajircewarsa a siyasa. Dole ne mu jinjina Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso bisa wannan kokarin da yake. Ka san Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tirtuta a ƙasar nan. Yanzu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shi ka ina tankab da dubu ya zaga jihohin nan talatin da shida babu inda NNPP bata dara ba sai shigo wata ake inda kasan ruwan sama ake yi. To dan Allah muna Allah godiya da wannan nasara da muke samu. Shi yasa mu 'yan dawakin kudu a madadin 'yan dawakin kudu muna goyon bayan Abba Kabir dan Yusuf ya zama gwamnan Kano kuma mu ne za mu fara kama ƙuri'a insha Allah a zaben 2023 domin da wacan kudu mu siyasa mu daban take da kowace lokacin gama nan ya jan hankali ga yan karamin hukumar dawakin kudu da dattawan karamin hukumar dawakin kudu na jam'iyyar nan mai albarka ku tsaya ku tace saboda billahi da la ilaha mu ɗauko wannan zai ciwo mana zaɓe ba wannan zai sa mu faɗi ba yanzu ka ɗauki na ɗan majalisar ba bakara tun da ya tafi shekara uku da rabi ba mocin ba kuduri ba ba taimaka yan jam'iyya ba taimaka al'umma gari babu aiki ba komai zero yake amma wannan dan majalisa har ka zo kana wani kumban baki kace ce za baka automatic ke mutumin da bisa zargin da muke ku ga Dr. Rabi Musa kwankwaso kunya a majalisa kuka zo ku zama yan amshin shata shine yanzu ka zo a ce za baka automatic ke me kai wa jama'a me kai za ka zo aka ce baka automatic ke mu yanzu a dawakin kudu matasan karamar hukumar dawakin kudu da mata da maza muna goyon bayan abba jagaban matasan kwankwasiya dawakin kudu wara shine zai iya kayan mara da mai gidan ruwa a dawakin kudu a 2023 Comrade Hassan Obada dawakin kudi kenan a jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar da muka ji wa rabul Muzammil Ibrahim Lulu na yabawa shugaban kungiyar uwa ɗaya uba ɗaya Alhaji Isa Wais bisa ƙoƙarinsa na haɓaka siyasar ƙaramar hukumar Gwale. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Alhaji Isa Wais yanda yake tiritiri da al'umma ya zama buldoza. Wannan bawan Allah kaga gidansa ya zama ba dare babu rana ɗan adam harkar injiniya Rabi'u Musa kwankwasa yake. Ya sadaukar da rayuwarsa, ya sadaukar da dukiyarsa, ya sadaukar da duk wani lokacinsa akan madugu injiniya Rabi'u Kwankwaso, akan Abba Kabir Yusuf ɗan Yusuf, akan Kwamar abdulsalam akan duk wani mai ruwa da tsaki a jam'iyyar NNPP. Ka je ka ga yanda mutane yan rimun gana su zo yan tofa su zo yan garo su zo ina tabbatar ma da cewa ban taba ganin ɗan siyasa irin Isa Wais ba abin da yake wannan bawan Allah mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ka samu takwakuri namiji wannan Isa Wais sai mu ce masa Allah ya saka da hari ka Isa Wais waldan waldan waldan abin da yasa nake wannan zancen wannan bawan Allah na Isa Wais abin da yake yi a ƙaramar hukumar Gwale wallahi tallahi ba majalisa yake nema ba ba bukata yake da ita ba ba ta yake da ita ba ya ebo dukiyarsa rayuwarsa madugu rayuwarsa injiniya rabi'u musa kwankwaso rayuwarsa abba kabir yusuf rayuwarsa dukkanin mai ruwa da tsaki a jam'iyyar nnpp yau fa abin da yake wannan bawan allah sako da loko ike shiga yake tabbatar da yan akwatuna akwai wanda muka je ni ga naure alhaji isa wa jabu da takarda ya ce a kirawo masa wane ya zo ice ka san da akwata ofa gidanka ya ce ai bai san da ita ba to wannan akwatin sai ya ce to ga ta mai lamba kaza o kaza a ƙofar gidanka ya ce inna lillahi wai da ni ban san da wannan akwatin ba. Mazan Melo Ibrahim Loli kenan wanda gusawarsa ke da wuya. Sai muka jiyo Alhaji Isa Wise na wasu jawabai yayin karɓar bakuncin magoya bayan jam'iyyar ta NNPP. Abin da nake so da ku, ku ah, matasa ƙorafe-ƙorafen ku sun yi yawa. ina so ku gane ku tattara hankalin ku waje guda wannan shigowar al'umma da kuke gani cikin wannan tsarin namu alheri ne kuma ci gaba ne kar ku yi tunanin cewa abin da kuke zata shi zai tabbata ai misali guda ɗaya ne idan kana tare da matarka a matsayin uwar gida sai ta yi yaji na rashin kirki ta yi ta tafi da ta tafi bayan ta je ta sha wahala ta rame ta kanjame ta gaba ba abinci a gidansu sai ta taho ta ce za ta dawo gida aka zo aka rorroke ka aka baka ban baki garin arziki da kake da shi in ta dawo sun tatar da amarya sunanta wa ita ce uwar gida ko ita ce amarya sunan ta amarya yanzu amma wannan wanda ta tarar a gidan su ne masu gida yanzu saboda ku da hankalinku duk wani wanda zai shigo musamman da kuke min magana a gwale muna maraba da kowa amma babu mai kaskantar da ku ko kuka aiki ko ku jiki kar ku samu damuwa in dai muna nan Allah ya da ba za a ji kunya ba ba za a karɓi abin nan ba Honorable Isa Wais kenan guda cikin jagororin jam'iyyar NNPP a karamar hukumar Gwale haka abin yake a karamar hukumar kumbotso inda shi ma guda cikin zawarawan kujerar majalisar tarayya a yankin wato honorable khalid shatima ke wasu jawabai yayin wata ziyara a mazaɓar mariri a wani salo na neman tabarikin siyasa. Kullum labarin siyasa akan nan ka yake. Komai saboda aikin kenan. Kullum kawo rediyo su ake ka faɗi wani abu sabo wanda baka faɗe shi jiya ba. Sai ka bi dare kana bin labaran ƙasa da harkokin mulki da sha'anin siyasa kai ta bi kai ta bi. To wannan ya wannan bibiyar to ni na tsaya na duba na ga muna da matsala kwaya ɗaya a arewacin Najeriya. Matsalar nan ita ce ba mu da jagoranci. To ba kuma wata al'umma da za ta ci gaba babu shugabanci. Ko mutum biyu ne za a yi tafiya. Addini ya koyar mana cewa a samu shugaba a cikin wannan tafiyar idan har ana suna so a samu nasara a kanta idan ka dubi yankin kudu maso kudu da kudu maso gabashin Najeriya nan da suke ikirarin ballewa na IPOP din nan rashin kunya ne dan ku iya jagorantar maganganu na tayar da tarzoma treasonable offense wanda kamata yayi ma da an kama shi kawai in kasar da ake da shugabanci na gari ne daga nan kawai ai maza maza a kai shi kotu a hukunta shi amma har wai wannan shugabannin sun yadda dan su ne har su samu shugaban kasa su ce wai sun zo suna neman alfarma a sakan musu dan su wannan ta san har yanzu shari'a ta ta iya ci ta iya cinye dan ni in ka bani sai in ce iya nan gidan yari iya jin daɗin sa abinda ike so shi za a kawo mai mu kalli yankin kudu maso yamma bangaren yarbawa din nan sun yadda cewa Bola Ahmad Tinubu jagoran su ne da daɗi da ba daɗi jagora ne yau an yadda cewa shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai samu nasara ba sai da ya haɗa kai da Bola Ahmad Tinubu a yankin yarbawa ya samu waɗannan jihohin na kudu maso yamma to mu me yasa a arewacin Najeriya ba mu da jagora sai na gane kyashi ne da hassada da kuma dan me Allah zai yi wani amma tuni Allah ya haska taurarwar jagora injiniya da Rabiu Musa Kwankwaso ya gwada cewa shugaba ne jagora ne Honorable Khalid Shatima kenan guda cikin mabukata kujerar majalisar tarayya a ƙaramar hukumar Kumbotso wanda bayan kammala jawabin nasa sai shehu ahmad sakataren jam'iyyar nnpp a mazaɓar mariri ya yi nasa jawabin babu wani ɗan takara da ya zo mana kafa da kafa ya zo ya mutunta mu ya gan mu muka yi magana da shi ya bayyana mana burinsa da kuma kudurorinsa in ba kali shatima ba magana ta gaskiya wannan abu ne da za mu yi farin ciki Sana bangaren mu na shugabanni idan har aka ce Allah ya tabbatar da kai a matsayin ɗan takara to an sauƙaƙa mana talla dalili shine ba na jin a akwai wani mutum da yake a jihar Kano wanda an ce Khalid Shatima da bai san shi ba ko mace ko namiji balantana kuma karamar hukumar Kumbotso to wannan magana ta gaskiya mun karba a magana ta tarayya ana buƙatar mutum jajirtacce wayayye wanda ya iya bincike ya binciko abubuwa da ake yi a naɗe waɗanda idan baka da wannan wayewar baka da ilimi da kuma basira ta yadda zaka iya gano waɗannan abubuwa shi yasa ake tabarin mu a baya arewacin Najeriya za ga abubuwa da yawa a kudancin Najeriya na ci gaban al'umma da raya birane amma a arewa ba mu da irin waɗannan abubuwa saboda rashin wakilai nagari kasancewa ka ma'aikacin gidajen rediyo kasancewar ka dan gwagwarmaya ni na san ka tun ba yanzu ba tun muna bayaro eh, mun yi gwagwarmaya irin su Usaina Amba bawa Rabi Sadauki Gaya duka tare muka yi to na san ka tun a wannan lokacin na san jajircewar ka na san in aka tura ka majalisar tarayya za ka yi fiye da abin da muke tunani insha Allah mun karbi kalin shatima sannan kuma duk abin da jam'iyya ta yi za mu yi biyayya ga jam'iyya ta bodo su Shehu Ahmad kenan sakataren jam'iyyar NNPP a mazaɓar Mariri kuma gabanin mu bar ƙaramar hukumar Kumbotsan bari mu ɗauki kalaman Honorable Salisu ɗan alaye da ke wasu jawabai yayin da gamayyar ƙungiyoyin yankin ɗari da biyar suka kai wa shugaban ƙaramar hukumar Honorable Hassan Garban ƙauye farawa ziyara tare da neman sa ya fito takarar majalisar tarayya. da ya tara mu a wannan wuri da hanyar kabilan kudu wanda yake mutanen al'ummar kungiyoyi guda ɗari da biyar suka hari suka ce su ba su yarda wani ya jagorance su a matsayin takarar majalisar tarayya ba sai mai girma shugaban karamar hukumar wannan ya nuna mana aiki yake na al'umma ya nuna mana al'umma yake jagoranta al'umma kuma suna tare da shi wannan ya sa al'umma suka ga ba za su yarda ba ba za su amince ba sai lalle mai girma shugaban karamar Kuma ya zo ya amsa kira a madadin kungiyoyinmu da al'umma da mutanen kumbotso da 'yan jam'iyyar apc muna kira da mai girma shugaban karamar hukuma lalle lalle ya duba ranar nan ya duba al'ummar nan ya duba zafin ranar nan ya duba wahalar da ake ciki da mutanen nan da suka ce lalle lalle sai ya zo ya amsa kira mun shigo da lauyoyinmu da al'alanmu sai lalle ka amsa a gurin tarayya daga ƙarshe saboda lokaci muna ka kammala jawabin honorable salisu ɗan ala yake da wuya sai shugaban ƙaramar hukumar ta kumbozo wato honorable hassan garban ƙauye farawa ya yi nasa jawabin mun gode muku kwarai da gaske da wannan kauna da ake nuna mana tun kafin mu samu shugabancin wannan karamar hukuma ba shakka ita kanta wannan karamar hukuma da aka kafa da ku da sauran abokan tafiya gaba daya aka hada aka kafa wannan nasara kuma bayan an yi nasara tsawon shekara ɗaya na wannan karamar hukuma mun yi ayyuka fiye da ɗari da talatin a shekara ɗaya wanda al'umma mu shaida ne ba na tattama cewar wannan dandazon al'umma sakamakon alherin da muka yi shi yasa kuka zo kuke wannan al'amari wannan al'amari ne daga Allah subhanahu wataala mai girma gwamnan jihar Kano shine ubanmu a wannan al'amari to muna so mai amfani da dama mu gaya muku mai girma gwamna duk abin da yake yi yana daukan abin da al'umma suke so daga farko saboda a matsayin mu na masu biyayya mun ji koke koken ku kuma za mu koma da ni da amini na za mu sanarwa da shugabanni musamman shi mai girma gwamna za mu gaya masa abin da ake ciki a wannan karamar hukuma kuma muna da yaƙini mai girma gwamna dukkan abin da al'ummar mu suke so shi mai girma gwamna yake idan wannan harka kuka zo da ita alheri ce gare ni da ku da ku gozo na yadda Allah ya yi ta idan ba alheri ba ne Allah ya kawo wanda zai zama alheri ga ku shugaban karamar hukumar nan kenan honorable hassan garban kauye farawa a wannan yanki dai har ila yau dan na audu gidan shanu ne ke fayyace nagartar wani guda a karamar hukumar madobi 2023 da halin naka ma sai kai abubuwan alkhairi sai ka tallafi rayuwar al'umma yau a karamar hukumar madobi duk inda ka shiga loko da sako maganar alhaji umaru dan canji ake a karamar hukumar madobi muna son mu shaida wa dukkan wani jagora a karamar hukumar madobi lokaci yayi da za su zo su jingina jikin alhaji umaru yayi lokacin da ya kamata su taimake shi a baya ya zo an hauka faɗarsa an zama abin da aka zama amma bai isa a kiran sa a taro ba bai isa a rufe kofa da shi a matsayinsa na dan jam'iyyar APC a rufe kofa da shi ba sai irin wannan lokacin yayi kiraye kiraye tun da kasa har sama karamar hukumar Madobi an san mutumin nan an san wane ne shi ya kyautata wa al'umma idan ka je karamar hukumar Madobi yara da manya loko da sako ina son in tabbatar ma shi yake fito da al'umma idan Alhaji Umaru aka sake ya bar wannan jam'iyyar muna son mu shaida wa duk wanda yake siyasa a karamar hukumar Madobi wallahi karfe sha 11 na safe wani zancen ake ba zancen takararsa ba kana da Qur'ani a karamar hukumar Madobi ko ba ni da ita karkamance Alhaji Umaru ni mutumina ne mai gidana ne sannan jagora na ne harkokin da yake na kasuwanci a karamar hukumar Kumbotso harkokin da yake muna tare da shi iya kyautatawa rayuwar al'umma a karamar hukumar Madobi ina son in tabbatar wa duk wanda yake karamar hukumar Madobi kada ku yadda a za muku shi a zo a yi mai irin abin da aka yi mai a baya ya zama lalle ku dinga bashi shawara da duk inda ya zama da cewar za a ja shi inda za a je a halaka shi a siyasance kar ku bar shi ya je kai da a tafi a wannan kadamin gwara ku ziga shi a tuntsirar da jam'iyyar a karamar hukumar mudu. Dan na'au da gidan shanu kenan daga jam'iyyar APC daga karamar hukumar Wudil kuwa Comrade Aminu Yusuf Dagumawa aka jiyo na yaba wa tsohon ɗan takarar majalisar tarayyar yankin injiniyar fa'ida Dagumawa bisa ayyukan ci gaba da ya kawo wa wannan yanki na sama da naira miliyan ɗari biyu. Alhamdulillah a madadin ɗaukacin al'ummar wannan gari namu mai albarka na garin Dagumawa mu zo mu gode wa wannan ɗa namu ɗan garinmu ubanmu mai masa godiya bisa namijin ƙoƙari da ya a kwanan nan na kawo mana manya-manyan project aikace-aikace daga gwamnatin tarayya wanda ya ta sama akalla kimanin naira miliyan ɗari biyu da wani abu. Wani mukami yake rike da shi da ya kama wannan aiki. Injiniya Ahmed Rufai bai da mukamin siyasa zaɓaɓɓe bai da mukami na naɗi. a matakin jiha ko a matakin ƙasa ko a matakin ƙaramar hukuma. Amma ba yayi kan bane watakil saboda ko akwai wata bukata ƙarƙashin ƙasa da yake kokarin bujiro da ita nan gaba. Ai bukata zuwa take. A kowane lokaci idan bukata ta zo mu ashirin muke da mu taimake shi domin wa ya taimake mu. Saboda haka muna amfani da wannan dama mu isar da sakon godiyar mu gare shi da fatan abin da ya mana Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Aikace aikacen sun hada da aikin samar da ruwan sha a wannan gari na mai albarka na garin Dagumawa. Kai wallahi wani abun mamaki ma da aka zo haƙa bohol na sololin nan da ya kawo mana garin daguma sai muka ji ya ce a je gu kaza a haƙa sai nake tambaya to me dalilin da yasa aka ce a je gu kaza a haƙa sai injiniya ya ce a'a ai saboda nan gaba yaran mu za su taso su zo su rayuwa a gurin duk kasashen da suka ci gaba ana gina gari kafin mutane su taso ne a gurin wajen daji ne aka je aka haƙa kuwa ba daji bane ba za ka kira shi daji ba saboda al'umma suna hulɗatayya a gurin ga ginin makarantu da ya kawo a wannan gari namu mai albarka na garin dagumawa bayan haka akwai wani albishir da ya mana na ginin katafaren babban asibiti na kwanciya mai cin gado hamsin a wannan gari nawa mai albarka na garin Dagumawa. komarad Aminu Yusuf Dagumawa daga APC karamar hukumar Wudil, shi kuwa Ibrahim Mu'azzam Sanata shigowa ya da ajiye ayar tambaya game da dambarwar da ke faruwa tsakanin hukumar karbar korafe-korafe da yaƙi da rashawa ta jihar Kano da kuma shugaban hukumar kare haƙƙin mai saye da mai sayarwa ta jihar CPC kan ina aka kwana dangane da binciken da ake yi ga wancan shugaba. Na zo in tana wa girma gwamnan Kano Dina Umar Ganduje mu mutanen Kano fa mun kasa kunne muna so mu je ina aka kwana akan dambarwar anti corruption da consumer. Mun sani shi shugaban anti corruption na Kano ya gayyaci shi a akan tambayoyin da yake so ya amsa bayan an tambayo da sunan shan magani mun ji an ce ya cika wandansa da iska me ake ciki kafin wannan lokacin daraktan wannan hukumar an gaito shi ya amsa tambaya shi kansa shugaban Zuma protection akwai shari'a a gaban kotu wacce aka yi akan kayayyakin da ake maganar tuhumar cewa sun bata ko ba su bata ba an gansu ko ba a gansu ba maganar da muke so mu samu shine zarge-zargen da suke kan bawan Allah nan da tuhume-tuhumen da anti-corruption take masa me ake ciki menene gaskiya gaskiyar lamari amma menene ruwan gwamna a ciki duba da cewa hukuma da hukuma ce wala Allah gwamna ai shine mai wuka mai nama gwamnatin nan an dade ana mata zargin rashawa kar ka manta gwamnatin nan ce ba take da faifan bidiyan dala to yanzu wannan magana mai muhimmiya ta taso ga wannan shugaban hukuma yana zargin sa cewa sun gaice shi amma ya cika wandansa da iska gwamna ka shiru baka ce koyo ba ni shawara da nake so na bara idan gwamnan Kano kana son shi wannan mutum dan bazau to ka dauke shi daga maganar consumer protection ka kai shi bangaren sport domin soja kaman wannan dattijo kaman wannan